Gwamnatin jihar Oyo za ta kwace duk wani filin noma ko gandun daji da ba a noma ba kuma ba a yi wani amfani da shi ba a fadin jihar Oyo. Gwamnan jihar Oyo Abiola Ajimobi ne ya shaida wa taron jama'a yawancin su manoma da masu gidaje a garin Oyo hakan. We have introduced different options for you as a landowner. You can either partner with government or the investor lease your land or cultivate your land. If you are not doing any of those, and you are just turning it into a small forest, then we will take it to farm. Gwamna Abiola Ajimobi ya ce muna gabatar muku da zaɓi a matsayin na masu kasa. ko dai ku haɗa gwiwa da gwamnati ko ku haɗa kai da masu saka jari ko kuma ku ba da filayenku haya ko ku noma gonakinku idan ba ku yi ko ɗaya daga cikin waɗannan zaɓuɓɓuka ba da aka baku kuka bar filaye haka nan suka koma gandun daji gwamnati za ta karɓe su. Ajimobi ya ce idan gwamnati ta karɓe su za ta yi noma tare da raya su don amfanin jama'a. To ko me manoma da makiyaya a jihar Oyo za su ce a game da wannan gargaɗi da gwamnan jihar Oyo Abiola Ajimobi ya yi musu a game da filayen noma? Ya yi daidai. Saboda mi? saboda yawanci ma da ya siya filin wani lokacin ba sa yi abu kan filin da suke siya ba ko anguwa ma duk wanda ya siya plot landlord association ina iya kira wanda yake da plot guda tunda bai gina ba cewa in bai zo ba bai da plot gudan wato kana ganin ya kamata gwamnati ta karbi wannan fili ta yi noma kenan ko mm, ya kamata su kowa in gaba da ya karbi ta ja musu kulle ne in ya ja kowa kulle cewa da ba ku yi a kan filin ba sai ya karbi fili wata rana suna na malam muhammadu dalladi ni makiyayi ne kuma manomi ne sosai. Me za ka ce a game da razanar da gwamnatin jihar Oyo ta yi cewa duk wanda bai yi noman filinsa ba gwamnati za ta karbi wannan filin? A gaskiya bai dace ba a gani na. in kuma gwamnati ta ce haka nan ne to in tana son a yi noman shi wanda za a karɓe ma gonan wurin noman shi to a ƙarshen ta talaka ne bai da ƙarfi in har gwamnati na jan hikima to ta shigo ta kira su ta taimaka musu da kuɗi su ko su ji karfin noma ba ha ganin cewa gwamnati ta bullo da wannan shirin karɓar filaye ne ga wanda bai yi noma ba domin a bunƙasa abinci a Najeriya a jihar Oyo da Najeriya to in haka nan na ta bullo da haka nan to ta taimaka musu da abin kuɗin da za su yi noma mana ai shi a ƙarin taimakon bunƙasa noma shi ya dacewa Hassan Umar Tambuwal Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.